Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke yi daga gida sanadiyar annobar coronavirus. Amma Kamar yadda muka saba ga shirin a bari ya huce da muke kawo muku a kowace ranar Asabar. Da fatan za a yi sauraro lafiya. A Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi ta shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da shirbi lafiya ubangiji arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe bangulin in arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yanku. kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu wa ya aiki jaki bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki Sarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka. An sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka. An sai da ambaton kowa na ka ba iyaka. Waye ake wanda ya kwatankwacin irinka. Dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka. yaudara ta tare gun wanda bai ka Kai ne ina ilahu yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi tifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu ya rantse ba shi yinkirinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara igyo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege To jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana eh, barka da asuba. Malama Grace da fatar an waye gari lafiya. An sha ku kwallon. A a <laughs> ina ai ai ba sha mu ba amma dai in hada miki. An lallasa ku. Amma dai in hada miki kan. Bakon da ya wuce ka shuka ni wai kace hankali ya tashi aka ce mu zo mu rikodin karfe kaza kace to na ce in ka gama ka kira ni shuru shiru da ni kira ta hankali ya tashi <laughs> hankali wai wani wai an yi kwallo an sha ku abaka awo hankali shike na kawai sai ce ka kwanta awo hankali ya tashi to amma ai wai abin gana wai wai hujja ba hujja ba aka ce ko isa baka isa bane ko ma menene eh, wai wai kai <laughs> suna ta suna ta husana a kai kana nan wai kana baki ciki kana abin nan ke Allah ya jarabi mutanen mu da lalura kwallon nan sai dai a hankali kawai <laughs> ai makon da ya shige ka so ka sa ni cikin tsaka mai wuya ka so ka bada takardar shaida kammala karatun sakwatanci na sakwatanci ah, ai ai ina so in faɗa ma in faɗa ma in faɗa ma sabbe ne kuka sheka cewa wallahi farawa ta ai farawa ta sai na kuka ka ce to mu za mu baki takarda ki koma da na ce a a wannan wannan ya ai kuka shi kai sani nan ko firamare ma ban kammala ba balle a ce ai ai ai ya sani ai sakkwato ai ratsa sakkwato sai sakkwato ta ratsa shi don shi ko shi ko ya taho in wada miki mun kai bakwai guda muna magana da shi in Allah ya da sai na cusa sai eh? ke da an kai ke ashe sai ka tafi kai kwana da aka sha ku kwalli sai ka tafi kai kwana to kaga an ka iya ke ko jiki ya mutu tun dai jaraba ta ta riga ta mamaye matasan kasashen nan namu <laughs> ba mu tsira ba <laughs> na san yana hmm? duniya duk ana neman bubuɗe komawa da harkokin yau da kullum sakamakon dama da ake ganin haske da ake gani a yaki da cutar coronavirus na eh, me ka lura da shi a wannan makon aw to abinda kan gaskiya ni lura da shi mallama gires an wato abin da an ka gani kamar abu biyu na sun ka taho sun ka sun ka bai jama'a ai ko budewar da an kai in ke lura ba wai cutar ta ta yi sauki ba illa dai an ga cewa to in an ka ce kowa ga cutar gare ta ki sauka tunda dai har yanzu masana cewa su eh. kai karuwa ta kai haka ko baya ga cutar ga ta ki sauka sa'an nan an ka ce an ga rikami komi mutane sun ƙara shiga cikin matsaloli to ina ganin shi ne sa ka ce to daga ba haka nan gara a dauki a ce a dauki matakai sai a dan bude wasu abubuwa ta yadda kada damuwa ta ma mutane yawa kara ka na kan abin ya sa a durkushe ba. madalla madalla kada a yi haduwar guzuma ɗakwanci uwa kwanci to amma har yanzu mutanen mu akwai waɗanda har yau ba su yarda cewa akwai wannan cuta ba. To ai shi an matsala ai wasu ma ko shi na sa yan a tsoron da dama hukumomi kai na bude abubuwan a ce a sa ka'idodin shi na saboda mutanen ba su bin ka'idodin. saboda ba su koya da ita ba wasu so in ma sun ɗauki matakan tilasta musu na an kai to ke ga in an ka ce to an ɗan jaye wasu sakwatanci ne ka yau ki hankuri in an ka ce an jaye wasu <laughs> ni dai ba zan kwaikwaya ba kafin kuka ce kaya ce to malama gires bari ka in ce hake ji tsoro kenan a To, to, ka san wani tsoron ma yana da rana, komi da ranar shi. Tsoron ka. Inda ka buwa yau na sanyin na eh. da rana tsaka eh. ka saki reshe ka kama ganye. A'a to ai ba sake rehe na ba. Ka inda ake cewa wurin a koma inda ake cewa dawo. Ai abin da ma abbe bai sani ba ai yanzu haka muna nan muna son mu an so miki takarda mu an so miki takarda don mu tabbatar da sakwatancin nan naki. mun aika bukata zuwa ga zuwa ga malla wani na da aka ce ma a tahiru marmaron nuhawa can can sakkwato eh? zauren magaji shike to ko magaji ya san da zama ne to shine sa yanzu mun aika don haka za a kawo miki takarda don haka kai mallan kuka shekaru Allah sai dai kai hankuri amma wallahi gaskiya ko kai ka jira sokoto na wallahi sai sokoto ta ratsa ka shi sabilillahi kaji kaji to da sai da saboda haka kai shiga laihin ki shiga laihi na da sakkwatawa amma kai shi azami ki laihi saboda haka kai ki ji tsoro auna auna miki lauya gaskiya na miki lauya na hoye miki lauya gaskiya Eh, wato bari mu fara da waɗannan gaishe-gaishen eh, rashi da aka yi eh, za mu fara da gaida wani ɗan uwanmu da yake nan jihar maryland isa biwel da dangin shi baki ɗaya domin rasuwar yayasu cordelia ladi biwel kasan su biwel biwel sun yi aikin nta da yawa su gaskiya ne ah, a katina mari biwel halima biwel tana harin tana nan a shedkwata yawwa wato eh babba ya su ta rasu eh, da ake kira cordelia ladibewa ta rasu ranar alhamis aka kuma yi jana'izar ta jiya juma'a a jos eh, birnin jihar plateau sai kuma gaisuwar ta'aziya ga talatu levi barka hassan domin rasuwar aminan su sam iliya makama wanda ana ta yaba rayuwar shi da ana bayyana cewa mutumin kirki ne kwarai Allah sarki sai kuma eh, gaida dangin Charomjang ita ma wadda ta rasu a cikin wannan makon a jihar Plateau gaisuwar ta'aziya kuma ga Justina Yunana domin rasuwar mahaifinsu Elda Ayuba T.A. Audu wanda ya rasu yana da shekaru 77 a duniya har yanzu muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga Absalom nimrod domin rasuwar kakarsu ita kan ta ci duniya na sanyin na to lalle kakarsu da ake kira latakalma eh, mutanen eh, jihar gombe ne na oh. eh, mutanen kabilar tangale ta shafa sama da shekara ɗari a duniya an sha ruwa an sha ruwa to Allah ya ji kamar mata ya kuma kyautata namu karshen mm, to Allah ya ba mu hankuri to sai kuma gaisuwar ta'aziyya ita ma yanzu haka zuwa ga wato iyalan gidan Alhaji Ibrahim Mai Saje na da ke karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto da kuma musamman a hakimin shiyan makera abubakar mai saje da nasiru mai saje da arzika mai saje da dai dukkan dangi na wannan iyalan bisa ga rasuwar dan uwansu wato wani matashi ne a bashar mai saje wato yaro ne matashi ya kammala karatu amma dai Allah bai mm. kaddari na a ci albarkacin karatun ba sai Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota a nan garin sanyin na muna fata Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya sa ya huta kuma ya ba iyalai da yan uwa jiyu jure wannan rashin Amin suma amin. kamar yadda muke faɗa kullum ana rasuwa ana ana bukukuwa to sai kuma gaishe-gaishen fata alheri ga masu biki To gaisuwar fata alheri da ta murna ga illa jikanta gimba ma'aikacin talabijin Niger 24 ko kuma hausance Niger 24. A ko 24 ba. Muna taya shi ne murna auren yarsa Sarina Illa Abdu da ake ɗaurawa aure da angonta Sabo Garba Iliyasu a yau dinnan Asabar a unguwar Kwara Tagi. da ke birnin yamai Allah ya sa mun faɗi wannan su. kwara ta yi. Wallahi kan amin sun ma'amin amin don san sunayen ƙasa sun sai an Ko ƙwara ne ko kwara ne ko kuma kwara ne. To yanzu dai Allah masani in dai sun jiya. Mm. In dai kun ji abin da ya kama da wannan wurin to nan ne ko za a yi wannan a wannan unguwar ne a wannan unguwar. In suka ji abin da sunan da ya kama da unguwar nan to nan unguwar ne za a yi auren nan. To ba da Allah ke gwada mana har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Malam Nuhu Barde da Malam Adamu Bete bundo Jos domin auren 'ya'yansu Ruben Adamu Bete da kuma 'yarsu Bilkisu Nuhu Barde. wanda su ma za a yi yau dinnan ne da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa gospel church da ke yalwa kaga dama bauchi To madalla malama Grace sai kuma wato fatan alkhairi zuwa ga Honorable Abubakar Lado Suleja wanda shi kuma aka daura auren diyarsa malama Adama a lado suleja da kuma angonta abdullahi Hussaini mai zabi wanda shi kan ajiyar juma'a ne aka daura shi wato bayan sallar juma'a da aka daura shi a gidan malam abdullahi dukku a unguwar dawaki suleja jihar neja muna fata allah ya ba da zaman lahiya ya ba da a ɗaya ba mutuka raba mm, alheri ga Pastor Francis Phillips. Uh, shi kuma za a naɗa shi ne babban fasto a uh, majami'ar ekuwa gospel church a uh, kabon gobe lahadi kenan da karfe daya da rabi na yamma idan allah ubangiji ya kai mu a kabon jos jihar plateau to allah ya sa an ya dace allah kuma a ba da ikon yin hidindimin ubangiji awo gaskiya na awo gaskiya kuma Allah Allah Allah shi musu jagora kuma Allah ya ba su ikon mai da hankali ga gyaran tarbiyya don kesan shi ya kamata a ce shugabannin addini yanzu sun yi eh. eh gaskiya To na san yana yau yau a fannin gaishe gaishen nan zabi wani abu na daban. Yau gaskiya a eh, tsarin gaishe gaishen mu a yau wato zamu sabon fasali ne yau abin da aka cewa wai in ana dauke dauke wata rana sai a dauke mai daukewa. Ai shi Yau yau za mu gaida mai gaisawa. <laughs> Yau wato kaga kullun kamar yadda muke cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa kaga muna samun sakonni waɗanda ba ma iya samun karantawa sabili da yawansu to yau yau abin da zamu yi shine a maimakon waɗanda suke aikowa gaida su mu ma zamu gaida waɗannan ne da suke aiko mana sakonni na ra'ayoyi alal hakikanin gaskiya ne wannan gaisuwa fata alheri ga mai sauraron mu na yau da kullum malam Usaini Dangote daga Karasuwa jihar Yobe sai kuma haruna mohammed ah, da ke katsina da bafa haruna bajuga da yahaya baba alhaji sai gaisuwa fata alheri ga mai mu na yau da kullum alhaji mele umara yusufari jihar yobe nigeria muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga aminu kano maida dan mutan maida aminu kano garku da kuma abubakar ibrahim kawu girgir sai gaisuwa fata alheri ga amadu abacha da baffa haruna da kuma alhaji gaza-gaza daga kasar saudiya shi kuma yake rubutowa to madalla malama grace gaba kuma sai sakon gaisuwan fata alheri ta filin abar ya huce zuwa ga haruna abdulmumini wato na mai gwado doguwa sai isa lawan girgir sai uh, aminu puyol baban yusura maradi sai kuma kabiru janya sai kuma wato bilyaminu gambo sai kuma yusuf gwalolo tare kuma da sani yalwa da aliyu usman sai kuma fatima musa wada barkin ladi sai kuma hafizu balarabe gusau kazalika akwai aliko auta sai a amadu abacha akwai kuma haruna muhammad da kuma dauda garba bin affan potescon da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali to madalla sai kuma wannan gaisuwa fata alheri zuwa ga isa lawan girgir magajin garin girgir da baba gana alhaji nutiya wacakal gaisuwa fata alheri zuwa ga umar baban yaya sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga sani yalwa sai kuma sani muhammad unguwar karofin madaki a garin bauchi muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi To madalla a gaba kuma bari mu isar da sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Usaina Alhaji Umar ga Gashuwa sai kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba sai kuma Abdullahi Aliyu Laki Puntuwa a gaba kuma sai Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi kazalika sai Sa'idu Abdullahi Damaturu akwai sai kuma aminu abdu idi tare da abubakar ibrahim kawo girgir da fatan suna cikin koshin lafiya To amin suma amin sai kuma muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga Hamisu Henry Pataskum da Musa Atahiru Ahmed. Gaisuwar fata alheri zuwa ga John Mayaki muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga Baffa Haruna da Alhaji Mele Umara. da malam haruna abdulmumini sai kuma ado sati da kuma hamidu kalalabuwa babarbare sarkin fulani na ƙasar difa to madalla to a gaba kuma sai gaisuwar a filin abar ya huce zuwa ga musa hadarin asuba da magaram a jamhuriyar nijar sai kuma wato umaru baban yaya sai kuma ahmad manaja daga bauchi a unguwar karofin madaki sai kuma aliyu usman takalafi a birnin kafi sai kuma yusuf g audu kolere mubi ta jihar adamawa da alhaji bako umar da kuma aisha musa wada da ibrahim musa wada barikin ladi a jihar plateau nigeria da fatan dukkansu suna cikin koshin lafiya to madalla sai bari kuma mu rufe wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe zuwa ga makiyu m alifas da kasim kamal matawali yadai sai kuma hamid muhammad inuwa jahun sai dini umar bici gaisuwa fata alheri zuwa ga zaradin umar bici da salisu adamu gaisuwa fata alheri zuwa ga muhammad usman da raflus baban fati daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa abal ya huce zuwa ga ibrahim da gogo lawan da fatar an tashi lafiya na sanyi na kamar da muka ce komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka tilas mu dasa aya nan sai ko mako mai zuwa mu dora akan waɗannan gaishe ba shakka haka ne malama grace tun kan ba haifi waɗansu yake sauraron gaskiya gaskiya kan. tun kan haifi waɗansu yake sauraron eh, sashen hausa a gaskiya kam wallahi yau aka ce waka daga baki mai mai ita tafi daɗi ko saboda haka eh, malam su kawo mana babban kamu mun samu bakuwa wannan zauren don haka bari mu jiya kuma mu ji gawa ta hwada ma <laughs> ai kuwa sunana da farko dai sa'idu ya kuma ji mai dange mai shofar a nyame nijar shi mai sauraren radio america na yanzu da kamar shekara arba'in grace alheri ina sauraren ku amma har yau allah bai sa na haɗu da ku ko na haɗu da wani mutumin ku dai ina da maganganu da yawa da nake so ya aika muku na farko dai ina gaida ki ina gaida na sokoto na ji abin da yake ma gobira da hillani baya ga haka nan kuma ina gaida duk dai ka aikin ku ina gaida kuma yan abin da ke sawa ina son hoton ku na kalanda ki aiko mini ga sulumin muri bar ma za zo na insha Allah ina watan kuna lafiya yadda muke lafiya ina jin daɗin shirin nan da kuke na a bari ya huce wallahi ni yanzu in kun ka fara wannan abin wani bi dan masallaci da gudu nake ruguwa dan in zo ga ya hurce ni yanzu dai in saurari wannan shirin da kuke na a bari yau eh ina so ne kamar kamar da rayuwa za ni baki labarin wani ba are shi ba kauye ne ba aran sai ya shigo mota ya taho ya mai da ya zo ya mai karin abin gana ka shiga mota ka bar kayan ka cikin mota sai ya bar ne sai da ya zo ya sai bincika a na bar wani kumshi na cikin mota sai ya komo da ya zo sha sai iske mun muna zazzamne sai ya ce kai a garshe ku mun ka ce yawa yace na shigo wata mota na baro kaya na ciki mun ka ce wata irin mota ina lambar mota sai ce a ni ban san lamba ba amma dai mota farata <laughs> kuma akwai wurin aza kayan sama kuma direba shi na taguwa sai mun ka bushe mun kai dariya sai ce ko an ce yan tasha ba ku da hankali ramma mutane gare ku yake <laughs> nan labari na kenan wato bare kenan mutanen dogon dutse ne mutumin dogon duki ne ya shigo mota ya zo ya mai sayan mance dan kumshi ne cikin mota sai da ya tafi ya kai gida sai ya gane a ah, na gudu wani kwali nan sai ya komo ya zo ce a gaishe <laughs> na shigo mota na baro kaya na cikin mota mun ka ce wata irin mota ya ce eh mota farata kuma akwai wurin aza kaya sama kuma direba shi na da taguwa <laughs> to ka taɓa gani ana tuki mota ba taguwa su ne <laughs> aka sai na san yanzu aka ce da arawa yanzu da arawa da ma zan tambayi waye da zan kira ya rama musu a ah, to ah, to lalle kan don dai don dai ni kam da yake san ni dai sai dai in kara ma sai dai in kara ma in kara ma wuta heto wa zan kira ya rama musu to lalle ni ni wato an an so sa min ma inda yake min kai in wada miki ya fara ne da cewa kamar ya fara ne da cewa wai wai wannan bafulata wai wai bafulata nan takwatan a a a ba are na an kace kuma dogon dutse yake to ke san da ba arin dogon dutse da ba arin kan giwa da ba arin argungu da ba arin bayawa farace ka wace iri wace fara ce karan mota ka ko wace iri ce kai kalan zinari ta ai kai ka san mai farar mota ko ko ya tafi mai da kaya. A to gaskiya kan lalle ka ya kamata a bincika. Yanzu kai in ka shiga mota kana eh. sa ta guwa ko baka sa ta guwa ne. A to ke ko a Dan mu san ainihin waye tafi mai da kaya a cikin mota. To ai malama Grace mantuwa gare ki ai arawa ba mutane na ba. <laughs> Ah mai mota ai arawa ba mutane na ba amma dai ina ba da ahuwa ga eh, honorable hassan yan tawayen kan giwa amma dai arawa ba mutane na ba ka ji bai na sanyi ne yace wai ana cewa amin sai kawai sai gida a to ai dole na sai zan rana bare wuce Allah ya sa dai ah. Allah sa da yana natsuwa na baya tunanin labarin da zaka bayar. Ah, to to ai shi na to Allah na tuba ke in ma banda Allah na tuba ma duniya ta ta dan koma daidai yanzu kina ganin wai arawa wai haddasa wai tuha yan sanda haddasu cikin yan sanda wai arawa Allah na tuba. <laughs> da ka ci musu bashi tun da kai ka kawo <laughs> aka ja arawa sai ka kawo wanda zai raba. Ni ya yi min daidai tun da aike san ko ya <laughs> aka yi ai in ka isko mutane in ka isko mutum biyar. In ka isko in ka isko in ka isko abin ga biyar in dai ba akwai ba are biyu to abin da zaka ce ko ci an kan mutum nawa na a wurin nan to baka hocciya mutum biyar na sai dai ka ce mutum uku da ba are biyu. <laughs> Allah ya tafi neman wanda su ba zai raba musu da da haka sun ci bashi mm. muna godiya mun ji daɗi da ka samu ka shigo wannan zauren yau a madadin Murtala Faruk Sanyin na Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai atishawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwo sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa